akwai wasu kankana masu kama da block haka za ka gansu in square shape eh kamar block mu kankanan da muka sani tun muna yara shine mulmule kaman kwallo amma kuma idan ka je ƙasar Japan za ka ga wasu nau'ukan kankana da sai ka kama baki ka ce ikon Allah saboda kankanan nan za a gansu tamkar bulok block dai da ka sani eh Wai da aka tambayi mutanen Japan me yasa kankanansu ya kasance haka suka ce su ne suke yin yadda zai kasance haka. Saka shi suke a cikin wani akwati sai ya fito da wannan siffa. Wai dalilin su nan hakan shine saboda sauƙin transportation. Saboda su suka ce idan kankanan mulmulalle ne to gaskiya yana iya zamewa idan an saka shi a cikin mota irin in an yi lodi hakan nan. To amma in yana nan kaman block ɗaya zai zanna a kan ɗaya ba tare da an sha wahalan ƙaurar da shi ba haka zalika za a iya musu kwali da za a saka su ciki a ƙaurar da su cikin sauƙi to wannan ne dalilin su kuma su da kansu suke ƙirƙiran wannan kankana kamar yadda ce suna sa ta cikin wani akwati to wannan shi ne. A nan ina da tambaya a gare ka kai mai kallo tambayan shi ne. wai me yasa a cikin dangin udan zuma za ka ji ana cewa queen bee queen bee ba za ka ji ana kin bee ba ina kin in yake me yasa ba king sai queen to wannan shine idan ka sani kana iya sawa comment section idan baka sani ba kana iya duba lala za samu wanda ya sani da ya saka to wannan shine ni ne Aliyu Tijjani Aliyu daga Adamawa State a Nigeria bisalam